الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to kamar yadda muka ci gaba da bayani akan abin da ya shafi muhimman ayyuka da sana'o'i waɗanda musulmai ya wajaba su shiga cikinsu kai tsaye saboda ci gabansu da ci gaban addininmu na musulunci to daga cikin abubuwa da ya waje ba musulmai su mai da hankali a kai kamar da muka faɗa akwai harkar likitanci wanda yake da fannoni daban-daban yana da kyau musulmai su dage da wannan fanni sosai wannan zai rage mana fita kasashen waje don neman magani idan an samu ƙwararrun likitoci a cikin musulmai an buɗe asibitoci da kayan aiki isassu to wannan zai rage wa musulmai fita kasashen waje don neman magani kuma zai ƙara jawo tattalin arziki a kasashensu wasu ma da suke wasu wurare za su rika zuwa neman magani wannan yana da kyau kwarai da gaske kuma kar a damu da yawan kuɗin da ake kashewa a harkar neman ilimin sanin magani da likitanci domin abu ne wanda yake amfanar al'umma kuma allahu subhanahu wa ta'ala shine mai warkarwa kuma kowane ciwo yana da magani kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani <coughs> likulli da'in dawa kowanne ciwo yana da magani alimahu man alima wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shine bai sani ba saboda haka a dage a shiga wannan harka ta koyan aikin likitanci allah taimake mu sannan harkokin sadarwa na yau su intanet waɗannan wayoyi da kamfanoninsu daban-daban wajibi musulmai su dage duk abin da ake yi su ma su shiga ciki su sa jari watakila ma su zama su ne masu kirkiran abubuwa ɗin domin abubuwan da ake kirkira a yanzu da babu su kuma abubuwan da za a kirkiro nan gaba allah kaɗai ya san yawan su saboda haka ya zamanto musulmai da allah ya yi musu baiwa da hankali allah ya yi musu baiwa da kwakwalwa Allah ya yi musu baiwa da addini Allah ya yi musu baiwa da alkur'ani Allah ya yi musu baiwa da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi wa musulmi baiwa da karanta tarihin magabata irin yadda suke suka ci nasara da kuma yadda aka yi wasu basu ci nasara ba to musulmai suna da waɗannan abubuwa saboda haka wajibi ne zamanto masu zurfafa bincike don gano abubuwa waɗanda za su amfani duniyar musulunci su amfani ma sauran al'umma gaba ɗaya saboda haka wajibi musulmai su ci gaba da dagewa ta hanyoyin sadarwa a irin na yau na zamani kuma in allah ya so zuwa gaba musulunci shine zai rinjaya da yardar allah in musulmai sun tashi sun yi aiki allah taimake mu sannan daga cikin harkoki da ya wajaba musulmai su dage su ci gaba da yi harkokin wato maɗaba'a wato wurare na buga littattafai da wallafar jaridu da kuma mujallu da sauran harkokin buga takardi da sauransu wannan wajibi ne musulmai su dage akan wannan harka domin wannan harka ita ce a yau take ci idan mutum ya fi ka surutu sai ka ga iya ta faɗan ƙarya harka amince daga baya amma idan musulmai ne za su faɗi gaskiya ba za su faɗi ƙarya ba ba za su yi wa kowa sharri ba ba za su cuci kowa ba saboda haka musulmai su dage su shiga wannan harka ta maɗaba'a wato wuraren buga takardi da jaridu da sauran kayan amfani na yau da kullum sai abin da ya shafi wasu abubuwa da suka shafi harkokin kayayyakin gyara na motoci kayan gyara na jirage kayan gyara na babur-babur kayan gyara na kekuna na ɗinki da na hawa da sauran kayan gyara na rediyoyi da sauransu to yana da kyau musulmai su dage su shiga wannan harka sosai bai kamata a ce a samu babban gari na musulmai amma a samu waɗanda suka mallaki harkokin sai da waɗannan kayayyaki a samu ba musulmi ba ne lallai musulmai suna da sakaci a wannan wuri don allah a tashi tsaye a shiga wannan harka da sunan allah a faɗaɗa harka ta wannan layi domin dole ne rayuwa a yau ba ta cika sai an samu irin waɗannan abubuwa na kayayyakin gyara wani lokaci ma sai ka tarar da akwai waɗanda ba sa yin aiki wata rana daban sai a zo a ce idan ana bukatar za a sai kayan gyara sai an nemi mai wannan mutumin an ji an nemo shi a inda yake watakila ya zo ya sayar watakila ya ƙi sayarwa watakila ya sayar da tsada amma in musulmai ne suke wannan ayyuka ga shi musulmi ba ranar da aka ce kare kasuwanci inda aka hana shi yin kasuwanci kawai shi ne idan an yi kiran sallar juma'a kira na ƙarshe daga nan ne aka hana shi yin dukkan mu'amala dai ya tafi sallar juma'a kuma idan ya gama ma zai koma kan harkarsa to kaga musulmai shi ba da wani lokaci da zai ce baya aiki ko kuma ba wata rana da aka ware masa wanda ya ce yake baya aiki a cikinta saboda haka muna fata musulmai su tashi tsaye don sai da kayayyakin gyara na karafunan da ake amfani da su yau da kullum sai maganar sai da kayan wato abin da ya shafi kayan gini to kayayyakin gini rayuwa kamar da muka ce kullum musulmai su suka fi karuwa don su suke da yawa su suke haihuwa su allah subhanahu ta'ala ya ba su dama za su iya auren mata biyu ko uku ko hudu ko kuma a tsaya a ɗaya kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani mai girma saboda haka musulmai su suka fi kowa bukatar wurin zama saboda mai saboda yawansu musulmai su suka fi bukatar wurin zama saboda mai saboda suna da faɗin ƙasa suna da wurare masu albarka saboda haka <coughs> musulmai muna bukatar <coughs> gina gidaje muna bukatar gina masallatai muna bukatar gina kamfanoni muna bukatar gina makaranti muna bukatar gina gidajen marayu waɗannan duka fa muna da bukatarsu to idan aka samu musulmai ba sa sai da kayan gini ko kuma mafi yawansu ba su damu da wannan harka ba kuma amma dole su suka fi bukatar kayan to kaga akwai matsala kenan saboda haka muna kira ga musulmai duk inda suke su don tabbatar da cewa sun shiga harka ta sai da kayayyakin gini shi musulmi in zai yi sana'a ko zai yi kasuwa zai yi da sunan allah ba zai cuci kowa ba ba zai zalunci kowa ba zai samu riba kuma zai taimaki addininsa da ribar in an zo neman taimako don daga addinin allah zai ba da gudunmawarsa amma idan ba musulmi ba ne idan aka zo taimakon addini da wuya ya taimaka to kaga ashe akwai bukatar in muna so addinin namu ya ɗagu na musulunci to sai mun shiga cikin harkoki na rayuwa inda ake samun dukiya don mu taimaki addinin namu na musulunci abubuwan da suka shafi kayayyakin lantarki nan ma za a samu da yawa daga cikin musulmai a wurare daban-daban suna sakaci sai a nemi musulmi da yake sai da waɗannan irin kayayyaki a rasa kuma kayayyakin lantarkin nan kamar da muka faɗa tunda musulmai ne suka fi bukatar gidaje don sun fi yawa ko kaga ashe akwai bukatar kayan lantarki da sauransu waɗannan abubuwa na lantarki dole ne musulmai su shiga harkar sosai gadan-gadan don me don a nema a samu kuma a yi ciniki da sunan allah daga cikin abubuwa muhimmai a wannan zamani akwai gidajen saukar da baki wato hotaloli da ake saukar da baki ake biyan kuɗi a kwana idan musulmai ba su shiga wannan harka ba to fa ba za su hana wani ya shiga ba idan ba su suke yin harkar ba to fa har yanzu ya nuna akwai naƙasu ga musulmi domin ba za ka fasa yin tafiya zuwa wani gari ba ba za ka fasa yin tafiya zuwa wata ƙasa ba idan ka je garin da ba musulmi ne suke lura da irin waɗannan gidaje ba ko kuma ba nasu ba ne to fa a ƙarshe dole za ka je ka sauka a gidan da ba ka da tabbas ɗin yadda gidan yake sa'an nan kuma watakila abincin da za ka ci ma ya zamanto akwai wani abu wanda addinin musulunci ya haramta ci saboda me saboda musulmi ba su shiga ba waɗanda ba musulmi ba sun shiga saboda haka akwai bukatar duk inda musulmi suke a yi kokari a gina gidaje na saukar baki da ake kamawa a kwana sannan kuma a biya kuɗi idan muka duba a gidaje da ba musulmi ne suke gina ba irin waɗannan ba sa kiyaye dokoki a gidan da musulmi suka gina za ka tarar da an gina gida an yi masa tsari na addini an nuna maka ga masallaci ga na za a yi sallah da sauransu amma fa idan ba musulmi ne fa mafi yawa wannan bai dame su ba saboda haka don allah musulmai su tahi su tsaya tsayuwar mai daka su tabbatar da cewa sun shiga waɗannan harkoki na gidajen saukar da baƙi don me don su tsare mutuncinsu su tsare addininsu kuma su zanto masu tattalin arziki a wannan rayuwa ta duniya daga cikin abubuwan da ya wajaba musulmai su lura da su yanzu akwai kafa gidajen rediyo kafa gidajen rediyo da talabijin yana da muhimmanci kwarai da gaske a wannan lokaci domin addinin musulunci addini ne na wa'azi wa'azin nan ana yin sa a fili ne don abu ne wanda allah ya ce a faɗa kowa ya ji wanda allah ya ɗiba da rabansa sai ya musulunta ya tuba saboda haka idan musulmai ba su da gidajen rediyo ba su da gidajen talabijin to za ka samu suna da naƙasu wanda abin da yake talle ba abu ne ingancacce ba idan ya fi ka yawan magana ya fi ka hanyoyin sadarwa ya fi ka iya hikiman bayani to sai ka ga an karɓi nasa ba a karɓi naka ba saboda haka musulmai su ta yi tsaye su tabbatar da cewa sun mallaki gidajen watsa labarai da jarida da talabijin da sauransu daga nan ne muke godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa aka samar da wannan tasha ta talabijin a wato ta afirka wacce take wannan ƙasa ta sudan a birnin khartoum una fata allah ya yawaita mana irin su a wannan ƙasa da sauran ƙasashenmu na afirka da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya. to bayan wannan akwai harkokin majallu kamar da muka faɗaɗa su suna da rawa da suke takawa domin abin da suke rubutawa idan jarida ta musulmi ce zai yi ƙoƙarin tsare gaskiya da faɗar gaskiya amma watakila idan ba ta musulmi ba ce sai ga ana ta faɗan abubuwan da ba daidai ba tun mutum baya yarda har ya zo yana yarda da ƙaryar da ake yi to bayan wannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ya wajaba mu yi wa musulmai nasiha a nan musamman matan da suke gidajen aure matar da take gidan miji za ta iya yin sana'a a gidan mijinta kuma ta samu tattalin arziki watakila ta taimaki ma 'ya'yansu da allah ya ba su tsakaninsu da mijin idan mai yiwuwa mijin ba mai samu da yawa ba ne mata tana gidan miji tana iya yin 'yar sana'arta ta taimaki 'ya'yan da allah ya ba su ta hanyar karatu da za a biya kuɗin makaranta da sayan littattafai da sauran bukatu mata a gida yana da kyau su rika yin ɗan sana'a kar a raina abin da za a yi mace tana gidan miji za ta iya ta yi kiwon kaji za ta iya ta yi kiwon kifi za ta iya ta yi abubuwa ga sunan muna da su da yawa sobo dinnan da ake ukullawa ana sayarwa da sauran abubuwa da yake harkoki ne na gida za a iya aikawa ana saya a gidan ana samun riba kuma ana samun tattalin arziki saboda haka mata musulmai su ma su tahi tsaye su ga sun taimaka don rayuwar ta samu ta yi kyau watakila allah bai ba ku dama kun zurfafa karatu ba amma allah ya ba ku 'ya'ya waɗanda kuna so su yi karatu mai zurfi idan tattalin arzikinku ba shi da karfi to 'ya'yan nan fa a zamani irin na yanzu ba za su iya yin karatu mai zurfi ba amma idan miji yana yi matar kuma tana yi da karfin allah aka haɗa kai in allah yadda sai kaga 'ya'ya sun yi karatu kuma sai a samu albarka a cikin rayuwa to bayan wannan nasiha ga masu wa'azi malamai masu kira zuwa ga allah kira zuwa ga allah aiki ne na annabawa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu ya yi shi ma haka sabansa suka yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ulama warasatul anbiya lalle su malamai su ne magada annabawa to su malamai su ne magada annabawa me suka gada dukiya a'a abin da suka gada shine ilimi saboda haka yadda annabawa suka yi aiki suka wuce to haka malaman sunna ya kamata su yi aiki irin wannan don su ne magadansu wanda duk ya zama abin gadonsa ilimi ne to babu shakka ya yi riko da rabo mai yawan gaske allah ya datar da mu to da wannan ne nake kira ga sauran masu wa'azi da waɗanda suke malaman addinin musulunci lallai kar mutum ya zauna a matsayinsa na malami ko mai koyarwa ko mai wa'azi ya zamanto ba shi da wata sana'a wacce yake cin abinci da ita na halal don me domin idan mutum ba shi da sana'a ta yiwu lokacin da zai faɗi wata magana yana tunanin abincin da zai ci yana tunanin me zai samu watakila a samu karkacewa daga abin da zai faɗa amma idan malami ya zamanto ko manomi ko mai kiwo ko mai sana'a ko ma'aikaci ko ɗan kasuwa to fa wannan malami ya samu makami wanda zai iya tsayawa ya dogara da shi ya faɗi gaskiya tsakaninsa da allah saboda haka kasancewar sana'a ga malamai ba ƙaramin muhimmin al'amari ba ne kamar da makaranta wato shirye-shiryenmu da suka gabata annabawa da yawa dukkansu suna da sana'o'i suna da ayyuka da suke yi don su taimake su don su faɗi gaskiya muna fata allah ya sa an ji wannan nasiha wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh